A shirinmu na nishaɗi, a wannan mako mun sake samun bakoncin mawaƙiya Jamila Ado mai wuƙa. wacce ta ce ta canja sheka zuwa ga harkar fina-finai ko meye dalili? Ku biyo mu domin jin yadda ta kaya. Malama Jamila kin taɓa ziyartar wannan dandalin namu? A'a. Kwanan da muga kin fara fim. Eh. Shin an bar waƙa kenan? A'a ina ci gaba da harkar waƙa na. Kuma fim ma ina fim amma ba irin na kasa suna ba irin da ya kamar serious dai za a ringa sa a gidan talabijin za a ringa haskawa na faɗakarwa. to haka dai nake sana ina waƙoƙi na kuma tudu biyu biki handama ba ban yi ba saboda kin san shi idan mutum zai nemi nashi na kansa hmm. ko dan kana gudun wulakanci kaga kai ma ka taimakawa kanka ka taimakawa yan uwanka sai kaga kai ma sai ka nemi sana'a in dai har ka sa a ranka kana son kai Waƙan ba ta kawo ta ne waka tana kawo kuɗi sannan kuma wani zai ga ta waka sanadiyar waka wani ya ga ai ya kamata ka zo ka haurol din kaza shi ma ana buƙatar ka to kana ganin idan aka kira ka kamar ci gaba ne kuma ai ana bukatar ganin gudunmuwan da kake bada shi zai sa ka ƙara ƙarfafa haka tafi inda Allah ya kai ka an buƙace ki ne ki zo ki yi fim din ko da kina da sha'awa da ina da sha'awa daga baya kuma na zo na daina na zo na fara waka a lokacin a gida ma aka hana ni ban fara fim ba kafin waka sai da na fara waka to a lokacin daga baya ma fim din aka kira ni ban yi ba a lokacin to daga baya kuma sai wani darakta ya haya sa'id ya kirawo ni ya fara sani a sinan ne har wasu suke bukatar su ga an sani a cikin aikinsu to da mun kafin ki shiga Kikan yi wa 'yan fim waka ne? Ina wa 'yan fim waka, ina wa sani waka, sani danja sannan ina waƙoƙi da mutane da dama, ina waƙoƙi da wani ɗan zamfara ana ce mishi Mansur na waka fim ɗin Nafisa. Na yi waƙoƙi da dama. Rera mana waka na fim din da kika yi Na wakar fim ɗin Nafisa. Eh, Salmani yana kuka da zuciyar Nafisa 'yan mata. Dan Allah dawo dawo sahibi na dawo dawo. ita wannan waka ta soyayya ce aka yi a fim eh soyayya suke amma mijin yana mata duka a cikin fim din to mm. shine aka yi waka irin tana neman tuba shi ma yana irin yayi damar dukan da yake mata da laifin da yake a cikin fim din to yanzu a wani lokaci kika kike samun damin yin waka in zan rera ko kuma in zan rubuta tun da kin fara Eh. to a gaskiya lokacin da nake samun yin waka kamar lokacin wakan biki ne lokacin bukukuwa ka fi samun waka hmm. idan kuma fim ne wani zai zo ya ce ai yana so ku yi aikin in wakan sa ne wani kuma zuba in keti kika wani ya ce zai siya amma in kamar zan rubuta waka na fi son in yi abuna da daddare na fi samun nutsuwa rubuta waka in kuma lokacin siyasa ne da mai ke san lokacin kafin kana wakoki ka fi samun kuɗi wace ce bakan da miyar a wakoki ta siyasa ko kuma na da ya zama ta siyasa ai ta zama ta kuɗi haka ne to waka ta dai bakan damiya ta ita ce dai a yara ya iya nana nanaye karya karya a yare iye nanaye karya karya mata ku zo ku dan tattaka argagajuwai yan matan kano kyawawa da samarin kano dubawa a riyalle ita wannan waka akan me take faɗakarwa waka ce aka yi ta na gada sannan kuma da yan mata masu kwacen saurayin kawa mm. aka yi shi an taba ƙwace miki saurayi ne kika rera <laughs> wallahi an yi min sosai ba kaɗan ba dalilin da ya sa kika rera ke? dalilin da sa ke da ni lokaci ina cikin ma ciwo raɗaɗɗan abin da aka yi min kenan to me burin ki yanzu a rayuwa to ni buri na a rayuwa ina son in ga na zama wata a ce yau Jamila ta ɗaukaka na samu abin da nake nema kuma ina fata idan na samu abin da nake nema zan yi aure to al'adar shirin da muka yi wa mawaki ta mu ce mana baiti ko amshi rera dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kamata akan wani salula ko ipod ko laptop in muka ta tsaye kin zaki iya mana zan iya muku mana bismillah Rediyon VOA masu faɗakarwa masu inta girma mawaka 'yan fim namu ne kowa muna buƙatarsa. To madalla malama Jamila mai wuka dandali na ya miki fatan Allah ya ida nufi. Barka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.